Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum. Wani ayarin dogayen motoci ashirin daga kungiyar bada agaji ta Red Crescent ta masa ɗauke da kayayyakin agaji ya fara shiga yankin zirin Gaza a ranar Asabar. Kayayyakin waɗanda aka shiga da su ta iyakar yankin Rafa da Masar ke kula da ita. sun hada da abinci magunguna da kuma ruwa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya nuna godiyarsa ga hukumomin masar kan rawar da suka taka wajen shigar da waɗannan kayayyaki sai dai ya ce al'ummar yankin gazan na buƙatar sama da wannan adadin kayayyakin da aka fara shigarwa yana mai cewa majalisar ɗinkin duniya na aiki da dukkan masu ruwa da tsaki a lamarin wajen ganin an samu damar shigar da ƙarin wasu kayayyakin dozin-dozin ɗin dogayen motoci sun kwashe kwanaki da dama a kusa da rafa suna dakon a buɗe bodar don shigar da kayayyakin agaji cikin yankin na gaza mai mutum sama da miliyan biyu sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce wannan dama da aka samu ta shigar da kayayyakin agajin ta biyo bayan tattaunawar diplomasiya da amurka ta yi ta yi ne da shugabanni a yankin yayin wani taron koli da aka yi a birnin alkahira na ƙasar masar kasashen jordan da masar sun soki isra'ila kan harharin da take kaiwa a yankin gaza masu lura da al'amura na ganin kalaman kasashen biyu waɗanda suka cimma matsayar zaman lafiya da isra'ila gomman shekaru da suka gabata kuma suka kasance kawaye ga kasashen yammaci wata alama ce da ke nuna cewa sun fara gajiya da yakin da isra'ilan ta kaddamar a kan hamas wanda aka kwashe makonni biyu ana yi shugaban masar abdul fatah al-sisi wanda ya jagoranci taron ya yi fatali da duk wani batu da ya shafi korar al'ummar gaza mai yawan mutum miliyan biyu 2.3 zuwa yankin sinai yana mai gargaɗi ga duk wani yunkuri na murkushe fafutukar falastinawa a nashi bangaren sarkin jordan abdallah na biyu ya ce kawanya da har da isra'ila ta take kaiwa cikin gaza sun zama laifukan yaƙi ita dai isra'ila ta ce sai ta ga bayan mayakan hamas da shugabanninta amma kuma ba kasafai take magana kan lokacin da za ta kawo ƙarshen wannan yaƙi ba a ranar juma'a ministan tsaron ƙasar isra'ila yoav gallant ya bayyana wani jadawali mai dauke da fannoni uku wanda ya shata yadda ƙasar ta isra'ila za ta kai hare-haren sama da ƙara kusantar yankin na gaza wani abu da ke nuni da shirin kutsa kai cikin gaza da dakarun isra'ila za su yi don kawar da mayakan hamas labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jawabin da ya saba yi a kowane dare shugaban ukraine volodymyr zelensky ya nuna godiyarsa ga dakarun kasar kan yadda suka zage dantse wajen kare kasar daga hare rasha zelensky ya ce a 'yan kwanakin nan Rashan na tafka mummunar asara yana mai cewa irin wannan nasarar ukraine take buƙatar samu a koda yaushe a gefe guda kuma ma'aikatar tsaron birtaniya cikin bayanan da take fitarwa kan mamayar ta rasha ta ce sanarwar da shugaba vladimir putin ya yi cewa jiragen yaƙi masu ɗauke da makamai masu linzami nau'in kinzal za su fara sintiri a yankin bahar al-aswad wato martani ne ga ci gaba da kasancewar da amurka ke yi a yankin gabashin ruwan mediterania ma'aikatar tsaron ta birtaniya ta kara da cewa sanarwar ta putin ɗabi'a ce ta rasha wacce ke muzanta kasashen yammacin duniya idan al'ummar rasha yayin da take nuna cewa ayyukan sojin da take yi sun zama dole don kare ƙasar. hukumar lafiya ta duniya who ta yi gargadin cewa daban batar waɗanda suka tsira daga mummunar girgizar ƙasa mai karfin maki 6.3 da ta auku a yammacin afghanistan a ranakun 7 da 15 ga watan oktoba na matuƙar buƙatar agajin gaggawa musamman ma na kayayyakin kula da lafiya jagoran tawagar jami'an who ala abu zaid ya ce shi da idansa ya ga ƙauyukan da girgizar ƙasar ta shafe baki ɗaya lamarin da ya jefa dubban mutane cikin kangin bukatar neman taimakon gaggawa duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba. A makon da ya gabata, mahalarta zauren sun yi bayanai da dama kan yadda ƙasar Kamaru take tafiya a siyasance. Yau za mu ji idan an samu nasara yadda ya kamata da mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar. Bari miƙa ku ga abokin aiki na a Kamaru, Muhammad Bashir Ladan, don ci gaba da shirin. Muhammad Bismillah. So, jari ya misu ta wani fanni 'yan jam'iyyar RDPC eh, kamar da muka saurare su suna wato ikirari da cewa lallai an samu ci gaba a wannan kasa a fannin demokradiyya tun da an kai yadda yanzu wato an yi eh, abin da ake kira regionalization an fitar da su conseil regional hakan nan eh, waɗanda za mu yi alakanta su wato da kaman eh, hukumomi da su kansu suke zaman kansu kamar na tsara tafiyar jiha Eh, wannan in baka ganin shi ma yana daga cikin abubuwa da suke nuna cewa lallai an ci gaba eh, kaɗan a fannin demokradiyya a ƙasar kamaru duk da gaiwa in ya biyo bayan wato eh, kashe-kashe zube-zuben jini da aka yi a can yanki na shashin ingilishi abin tambaya shine shin jama'an kamaru ki daya regionalization suke so wannan tsarin suka nema ai ba shi suka nema ba abin da ake so a ba da karfi wa kananan hukumomi muka suna aiki yau an yi region kamar da ka faɗa amma ka sani cewa gwamnati daga yawun da take ba wa region kuɗi saboda su yi aiki ba region bane take samun kuɗi nata wanda take aiki da shi shi ta bi waɗansu hanyoyi wanda gwamnati ke la'akari da su sannan ta yi wannan aiki da su saboda wannan shine sayarwa mutum da rago ka rike igiyan baka bar wa mutum rago yana amfani da shi kai dai kana kiyaye shi ne kada ya fice gona da kiri ba to wannan abin da muke gani ba abin da jama'an kasa suke so ba shi ya saka bai ka zaman lafiya sashin eh, gabas maso yammacin kasan kamaru kudu maso yammacin kasan kamaru ba abin da saka ba zai kawo ba domin ba shi mutane suke bukata ba sai a nemi abin da mutane suke bukata a basu ba abin da gwamnati ta ga dama ta ta dan gutsuro ta tsoma mutane to alhaji muhammad jafaru a cikin eh, kalamunka eh, na farko ka yi ikirari da cewa lallai kuwa an samu ci gaba a fannin demokradiyya a kasar kamaru musamman abin da ya shafi yawan jam'iyyu Eh, da shauransu yancin yin kaza na addini da kuma yanci na wato furta kalamu to shi dai yanci na jarida eh, alhaji jafaru baka ga cewan da akwai dan wato kalubale akan wannan ba yau kamaru ta zama cewa idan ana eh, siffanta ta a kasashen duniya ana alakanta ta da kama wasu 'yan jaridu musamman akwai wanda kaji 'yan adawa suka lissafa kamar wazizi na shashin Eh, renan ingilishi eh, akwai shi wannan eh, martinez zogo a nan yawunde da shi ma ga shi yadda abu ya kasance har ya kashe ga musuwa ana dai wato fitar da ababa makamantan haka alakanta su da yadda a jam'iyyar ku kuke gudanar da abubuwa don ku kuke rike da kasar ne me za ka iya faɗa mana kawai <coughs> a dangane da batun yan jaridu Eh, aikin jarida aiki ne da yake da daraja da kuma mutunci da muhimmanci da gaske domin duk wanda yake aikin jarida wato dole ne a girmama shi domin labarai da rahoton da yake ɗaukowa to daga lokacin da ɗan jarida bai koma ya yi aikinsa yadda yake ba ya ɗauko ƙarairayi ya ɗauku ƙazafi ya ɗauku sharri yana ba da labarin da ba shi kenan ba ka gani dole ne a dakatar da shi ko kuma a hukunta shi amma jarida tana zaman lafiya a wannan ƙasa ba ta da matsalan komai duk wanda kaga ya samu matsala to shi ya jawo wa kansa matsala wannan shi ne <coughs> na biyu kuma dangane da batun wayannan kananan eh, eh, hukumomi karamar hukuma da kake bayani na meri da conseil regional da sauransu wannan ah, mu'assasa ce wanda gwamnati ta tsara shi wanda zaɓe ake yi talakawa ne za su zaɓi waɗanda za su shugabance su a kan waɗannan harkokin shi yasa na ce ba lallai ba ne shi gwamnati ne kawai za ta turo da kuɗi masu miri da su conseil regional da sauransu za su yi aiki a'a akwai abin da ake kira ana kiransa partenariya wato alaƙa tsakanin 'yan kasuwa da meri zan ɗauki maka misali abin da ya shafi meri abin da ya shafi meri eh, eh, de la ville da abin da ya shafi kuma a conseil regional kowanne daga cikinsu za su iya tsari tsarin da za su yi su yi kireyin kamar societe anonim a ciki in sun yi kireyin societe anonim a ciki za su iya kulla alaka da kowace kamfani kamar manya-manyan nuka. wayanda suke kamar su loshiman sosiyo wayanda suke hanya wayanda suke abubuwa da yawa masana'antu to wannan idan an samu wannan ci gaban ai ba shi gwamnati ta taka ba ta saka hannun jarinta jiha za ta ci gaba ba ko kuma karamar hukuma za ta ci gaba ba ita kanta meri za ta iya hada alakanta da duk wanda take so a cikin kasan kamaru ko a kasar waje wannan shi ne to saboda haka babu babban illa kamar ayi min ku mayor a yi su conseil regional a yi kuwa ku zo ku tsaya ku zo ku naɗe hannu kuna jira kuɗi ya zo daga wajen gwamnati wannan ba shi ba ne ku da kanku za ku je ku nemi partnership waɗanda za su yi ƙoƙari su sa jihar su ci gaba wannan shi ne to sai ba manga mu ɗan je ta bangaren matasa eh, yau idan kai naka lissafin ya kaga wani ci gaba aka samu a bangaren matasa don in ka duba za ka ga kamar jam'iyyar rdpc tana da section ta na oshi rdpc na matasa wanda suka yi irin tsari irin nasu suna da shugabansu da shauransu duk abin da ya shafi siyasa kuma suna ciki haka zalika fanni in adawa ma dukka za ka ga cewa akwai wato eh, fanni da aka sa musamman saboda matasa to baka ga cewa eh, shigan matasa cikin harkar siyasa ya dan sa an samu ci gaba a wannan kasa ba eh to a gaskiya eh, matasa yau a siyasa musamman ma an ka dauka a fannin 'yan adawa matasa suna da yawa eh, an ci gaba sosai domin zaɓen da ya wuce ma na majalisa ƙananan majalisa da kuma manyan majalisa ma mu samu a ƙasan kamarun matasa dewa da suka je zaɓe waɗansu ma sun lashe zaɓe sun tsaya takara da wato adawa da ma eh, partin din mai mulki muke eh, a wannan fannin kam akwai ci gaba amma abin da yake damuna ni wato matasa ta arewa wato hausa fulani bari bari ka ɗauka ba mu da yawa da muke yin siyasa wato a buɗe hakan nan a fallase muna yin siyasa kuma kamar a ta da wato kaga matasa yana so ya yi siyasa amma baya so ya fito ya ba da ra'ayin shi a gaban mutane ko don yana kunya ne ko don yana tsoro ne wannan ne yake kawo min dan matsala kuma a tafiyan da nake kullum na ga masu abin da aka yi baka nan da kai ba yi da kai ba wato abin din an yi shi ne wato za ka zo ka yi nadama a baya shi sa wato ina da bukata samu yadda ka bani magana an gama matasa musamman ma matasan wato arewa hausa fulani bari bari mu tashi fa mu tashi mu tashi mu karu mu shiga majalisosi mu shiga wato a cikin wato siyasa sosai kowa ya zaɓin da zai shiga domin akwai eh, su party da yau in ka duba musamman musamman ma rdpc suna da yawa domin a can eh, kaga rdpc suna da kuɗi suna da 'yan ah, gwamnati dewa suna da abubuwa dewan da za su iya taimaka ma matasa amma a adawa kaga masu tafiyar da adawa ma an ka duba su ma fama suke kuma gwamnati ba ta kawo saki ko a ba da kuɗi hakan nan domin 'yan adawa su ma su samu su ji daɗi a siyasan da ake yi wato yadda ka faɗa dai a siyasance dai yau matasa suna da yawa a cikin siyasa a ƙasar cameroon amma matasan arewa eh, akwai kuma aiki to malam shehu koma fannin matasa a demokradiyya in wani irin gudunmawa ka ga sun kawo idan ka duba matasa zaka ka kaman a jam'iyyar CPDM zaka cewa suna da wato bangare guda na matasa kuma suna nan daiwa a ciki suna da shugabannin su suna da wato eh, tsari daban-daban a nasu fanni haka zalika in ka duba fannin yan adawa ma hakan nan yawanci zaka cewa matasa a yanzu sun fi yawa a cikin harkar siyasa to wannan baya nuna alamar ci gaba a kasan ai su matasan tsammanin wa rabuka suke yi don dole in kai kokari ka fada a kogi dole ko takobi aka mika ma ka kama 'yan siyasa kai akwai su da wato batutuwa kai ka ce zuma haka za su yi ta sayar muku da mafaki mafaki wato su gamsar da ku cewa in sun hau za su kawo muku canji alhali matasan da kake gani mafi akasari ba wani tsari na matasa a ƙasa dole wannan ba su da mafita she wannan jam'iyya saboda yanzu in ka je jam'iyya ma da take mulki a ƙasa za ka samu mutane sun shekara arba'in hamsin a matsayi guda ba canje-canje kawai su ne ko kai biyayya ko ka ƙara gaba to wannan su suna gani kamar mafita ne to ba a yabo dan kuturu she ya girma da yatsu to yanzu shi yasa shi yasa mu muke ganin mu jira tukun mu gani don ba za a iya ce mu yanzu ga wani abin da su 'yan adawan suka yi ba to babban matsalar da yake fuskanta mu kuma matasa yanzu an sa sun yi karatuttuka da yawa ga takardu amma ba aikin yi kowa ya koma aikin a wannan ya koma shushaina kaga mutum yana da digiri yana da masters amma ya koma gadi to kaga ba wani tsari na matasa a wannan kasa ya za a yi a ce mana demokradiyya kuma mun san ana yin shi don al'umma ne don biyan bukatan al'umma to amma ba wani abin da al'umma suke amfana da shi har matasan ma ba abin da suke amfana da shi wannan jami'un adawan sai dai yanzu nan gaba in mun ga wanda suka taka sannan mu ce ga wani abin da suka yi amma a halin yanzu ba ba wani tsammani ko kuma kyauta zaton da za a musu don kusan suman aka samu matashi guda ɗaya aka bashi matsayi manta yake da ragowa so malam muntari hamisu idan muka duba yanzu eh, ya ya kaga ci gaban matasa a fannin abin da ya shafi siyasa a karkashin mulkin shugaban kasa polbia ba ka ganin cewa matasa da yawa yau wato sun nuna eh, suna wato kawo nasu gudunmawa a fannin siyasa wannan kuma shin ba za a ce albarkacin mulkin fulbiya aka kai ga wannan matsayi ba lallai matasa da yawa sun shiga siyasa amma me suke samu a siyasa da suka shiga jaka jaka biyu 1000 1000 france da gwamnatin fulbiya ke ba su saboda su je su zaɓe ko kuma shinkafa da ake ba su ko sardin da dan bread da ake ba wa mutane shine za mu ce suna samun nasara gwamnatin gaya min mukamai da suke na kasan kamarun nan na samari guda nawa ne aka ba wa 'yan samari da matasa ko ministan matasan ma tsoho ne ba matashi ba ne a lissafa mini mutum mai shekara kasa da arba'in wanda yake cikin gwamnatin fulbiya ko kuma shi wani director ne ko kuma shi wani babba ne a wani waje mu gani ko secretary general na wani minister babu su saboda haka ba inda ake taimakawa matasa illa iyaka rashin aiki matasa sun yi karatu sun yi boko babu aikin yi yanzu yau suna ganin suka shiga siyasa suna bin masu kuɗin bayan su ririri dan abin da ya faɗo suna sukan dan samu amma ba wani riban da gwamnatin bolivia ya cirewa matasa ba kuma hanyar da aka fitar inda matasa za su samu aikin yi har su samu abin da za su tsaya suna yi ba duk waɗannan yaƙe-yaƙe da kace a norway duk abin da kace ke faruwa a nob da sauransu duk maganar rashin aiki na daga cikin wannan Da waɗannan bayanai na Malam Muktar Hamisu za mu dasa aya a shirin na yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba. a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da wakilinmu a kamaru muhammad bashir ladan wanda ya jagoranci shirin sai solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin madina dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya zuwa gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Masu kallon mu da sauraro Assalamu alaikum barkan mu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin rayuwar birni. a yau muna unguwar komkana a nan yawun da babban birnin kamaru inda muka zo unguwar makera kamar yadda kuka ga mutane suna aiki a nan haka za mu kuma tattauna da wannan bawan Allah to malam assalamu alaikum wa alaikum salam to koya sunanka sunana abubakar abubakar to malam abubakar kai mutumin ina ne Ni ainihin mutumin garwa ne. Mutumin garwa eh. wato a arewacin Kamaru. Arewacin Kamaru. Eh, cikin garwa ne. Masha Allah. Mu ne ma a zangon makeran mamu iyayen makeran mamu. Oh. A yanzu haka ma mu ne muke sarautan eh, kiran garwa ma. To masha Allah. Sai kuma ga ka anan yawun kuma nan in ma aikin kiran ake. Ake kiran. To ya aka ka tsinci kanka anan yawun to Allah ne kada ya kawo ni ta nan dai ni dai ban ma ni ma ba zan zo in dan jima ma a garin nan ba har so ma yi aiki a garin nan to na zo dai kawai haka nan kaman yawo ne yawon duniya kawai na zo na makale da Allah yi da rabona a nan sai na zauna a nan tun shekara nawa kenan yanzu yau dai zai shekara wajen 31 nan 31 eh, dun ka to bendu suna garin to bendu alif 992 eh. ke nan eh. ikon Allah sai kuma kana nan kana ci gaba da aiki. alhamdulillah na ta fama da wannan sana'an ne ya kusa daya to dai abin da yanzu kam abin da muke anan kam kayan kiwon kaji to abin da kake kallon nan duka abin kiwon kaji ne muke amma musamman ta barko ka mun soma ne da kera su buret da su murafe da su dewa da muka soma amma daga baya sai muka dawo cikin kayan kiwon kajin nan da mutane suka fi amfani da shi suna tambayan mu na'am wato wannan ya nuna cewa akwai masu kiwon kaji da yawa a kanar kenan eh to a mutanen ba su ku suke zuwa nan eh. suna ba mu kongilan Eh, abin wato a yammacin kamaru a yammacin kamaru su ne suke zuwa suna ɗauka hmm. suna amfani da su wannan kuma akwai amma farkon farkon wanda ya fara eh, nuna mana wannan aikin shi kam celestin shi ne farkon mutumin da ya fara nuna mana sunansa kam celestin hmm. shi ne mai aikin kayan kaji tun a farko a da hmm. da muka samu a garin nan to shine soma nuna mana wannan da muka soma sarrafa shi haka eh, da muka soma yin sa haka nan kawai sai muka ci gaba da ayyukan din wayansu kuma suna tintuwa mu suna zuwa su samu wannan to a ina kuke samun wayannan don na ga akwai wato karafuna da yawa akwai kwano iri-iri daban-daban eh wayannan kwanukan nan na irin su shanti da ake gini yan ginin nan waɗanda ake ginawa yan saura-sauran din yaran da suke tafiya neman karafuna a bayan gari eh. su ne suke kawo mana muna saya muna amfani da su. Idan ya kuke sayan shi? Auna ake yi ba auna ba za su eh. kawo mana ne a jirgi aka ce su kaya mana farashi shirya da su mu kuma mu ga in akwai mafita mu saya daidai yadda za mu iya mu fita. To na ga su abun ciyar da kaji in kun yi su launi daban-daban. Eh, akwai kala biyu ne. Eh. Akwai babba da karami. Eh. Babba da karamin nan in kajin yan kanana ne mutanen din ba su da karfin yi masu karfi ne suke wayan su dauki manyan wato kanana su ne kanana yan can ko a'a ga wannan ne kanana a dauko wannan ne wannan ne wannan ne kananan wannan kanana ne wannan eh. wannan na muna cin sa premier art na wayannan na kaji mai waɗanda suke ba su cike sati daya ba za su yi amfani da shi to wayannan kuma daga sati biyu har zuwa wata biyu da rabi eh, za su yi za su yi aiki su ne suke cin a wayannan to akwai wayansu kuma muna yin plateau simple hakan nan mm. da kaman kaman haka mm. kaman haka amma ba shi da eh, tsayin wannan mm. don tsayin sa dan karamin kai ne za mu sa don na farko yadda suke da yan shuru zuwa instrument na suke ci a ciki daga bayan an cire su plateau sai a sa nan da an cire nan kuma sai a sa manya wato hawa hawa hawa ake amfani da shi to yanzu wasu irin wani irin kalubale kuke samu a aikin ku nan kalubale kam ne matsaloli kam to kashi matsaloli kan bara a rasa ba eh, eh, eh. aikin aikin hannu ne eh. to bara a rasa eh, matsaloli da yawa wa kan to amma dai tunda abin ya zama fata ne da jiki dole ne mutum ya yi hakuri da shi hakan nan. To akwai wato abin da ya shafa kamar lafiya da shauransu da kuma takardu ba a damun kwanan sun kula eh, takardu. Wani sa'ili domin lokacin da muke da dakuna nan kam muna samun wannan matsala ana eh. damun maganan eh, maganan biya eh. da muna biya amma yanzu tun da aka rusar da filin muna nan zaune vizuwar ne tukunna ba mu san abin da zai zo gaba ba don suka ce in sun kare hanyar nan za su ga yadda za mu yi murin abiyan su don mun jima a wajen ba su kore mu ba da za su ba saka back order a nan da suka ga mu langan shara za su za a nan a su kawar da mu eh. suka ce a e, shi jose mer ya ce a wayannan mutane sun fi shekaru 20 a filin nan da sanin su a filin nan eh. bara mu ya mu kawar da su a haka ba su mu hakura da su a na abu daga na da mutane da yawa na akwai yara da kake horar da su da koya musu wannan eh, sana'a akwai waɗanda suka koyi sana'a da yawa eh. akwai yara akwai ga kaman wannan yaro a gaban mu ya girma a nan ya koyi sana'a eh. ga wancan ma dan yaron da yake can suna nan da yawa dai da yawa dai sunanan sun fi su biyar a nan suke koyon sana'a to wani irin manufa wani fata yanzu zaka iya yi dangane ko da gwamnati ko da masu sauraron mu gabaki daya a sashen Hausa na muryar Amurka yanzu dai abinda muke yi kam dai abinda zan faɗa ba wani abu mai karfi ne ba to ni kuma ba hausa ma kan ina nan to hausa ma ni dan hausa ne ni dan hausa ne jikan hausa ne eh. kuma amma hausan da ya zamanto mun zo mun shiga su fulani da shauransu eh. a kai dai mun shigo cikin kurmi yawa muka hausa muka rataya ta a <laughs> mai eh, haka ma yayi dai mun yanzu kam muna fatan alheri da dangane da aikin da muke yi kuma matsalolin da muke samu yanzu kam kaman kasuwa ne eh. kasuwa ta yi mana kauri muna ta kokartawa ne to dewa kuma suna iya da ayyukan da ah, muke yi aikin din cikin taimako ne muke yi to Allah ubangiji ya karba mana amin ma amin to masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta mu ta kasance da malam Abubakar a nan makerar unguwan Kankana. ce kuma wani lokacin idan mai kowa mai komai ya so naku Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawunde a Kamaru. Dalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.